dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin yau da kullum shi kaɗai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya cikin ganin damarsa da horewarsa ya ba mu damar dawowa karatu bayan hutun babbar sallah ta wannan shekara muna rogon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi duka ayyukanmu da muka gabatar a cikin waɗannan kwanaki masu girma da ma duk wanda a kwanakin da suka saura a cikin rayuwarmu a wannan darasi a cikin littafin a shari'a na al'imam al’ajuri buktasar wanda sheik abdulkarim al'ajurri ya iktisadinsa wannan shi ne darasinmu na shida a cikin wannan wuni na laraba 24 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 goma ga watan shida 2026 a jirgin miladiya muna roƙon Allah maɗaukake sarki ya datar da mu faɗan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai wani bawan Allah ya rubuta takarda sai na ga tunda ta same ni kafin fara karatu tara da muhimmanci mu karanta ta kafin karatu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambayoyi ne nake da su kamar haka na farko akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abin da ya rubuta shi la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akilar riba wa وكاتبه wa katibahu to malam idan mutum a da yana daga cikin mai cin riba ko bayarwa amma yanzu kuma ya daina shi ya za a iya tuba tunda Allah baya karban addu'ar a mai cin haramun wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah madaukaki ya wa mai ce riba da mai rubuta ta da masu shaida a kai ingantaccen hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana nuna haramcin yin ciniki da riba korance da riba yana nuna taimakekeniya akan gudanar da riba shi ma haramun kuma ka ba'ira ce daga cikin kaba'irul bulu. domin daga cikin abinda ake gane laifi babba ne daga cikin manyan laifuka shine ya zama na cewa tsinuwa ta zo a kansa ibn taymiyyah rahimahullah da ya zo magana kan maganar alkaba'ir malamai suna da mandano masu yawa akan wani ake nufi da kaba'ir zunub manyan laifuka to da taimiyar rahimahullah gwargwadon bibiyan da ya yi wa nassosan alkur'ani da maganganun malamai ya ce abin da ake cewa kabira ma kutiba bila'anin au duk abin da aka faɗa a cikin ayar ko hadisin sai aka faɗi tsinuwa ko aka ce Allah ya kushi aw wa'idin fi dunya aw azabin sa'ira ko kuma abin da aka faɗi wani narko ko wani haddi ko wani hukunci da za a yi mutumin da ya aikata a duniya ko kuma aka faɗi irin sakamakon da zai samu a lahira yace to duk abin da ga wannan a cikin sa kaba'ira ce daga cikin kaba'ira ban manyan suka ne da aka malamai ba su sabani ba akan cewa riba haramun ne cinta da taimakekeniya a kanta to shi tambayar da yake shine wai me hukuncin da da mutum yana ta'amuli da riba amma yanzu ya bari ya daina wai ya za ya tuba to ai tubar ita ce denawa in ka dena abun saboda Allah kuma da niyyar ba za ka sake kowa kansa ba shine tuba abin da ake cewa tuba shine dama al-ijla an dhunub ka ciratu ka bar wannan saban Allah da kake yi kuma bai saboda Allah idan ba saboda Allah kai ba saboda ka rasa ne mutum ne da yana yana karɓar riba yanzu sai aka hana shi za a ce ya tuba ya tuba ba bai samu bane haka da ya samu zai karba amma ya bari ne saboda Allah kuma barin da niyyar ba zai sake komawa kai ba abin da ke nuna yayi nadama akan abin da ya aikata da shi ake cewa tuba da haka wannan da ya daina in dai ya dona saboda Allah ne ba wai ya rasa ba ne ba shi ne tuba da haka wannan ya tuba kuma abin da ya na baya in dai ya tuba saboda Allah ne to Allah madaukakin sarki kuma ya fi masa in dai har ya tuban tuba ta gaskiya to Allah madaukakin ya karbi tubarsa domin Allah madaukakin sun yayi alƙawarin ya fi wa mutumin da ya tuba wal ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما إذا متين يا أيت الذنوبي كما يتوب يدينا سبوه الله to Allah madaukakin sarki zai karɓi tubarsa da haka ba shi da alaƙa da karban addu'a sai ya riga ya tuba yanzu ko da da yayi mu'amala da riba ya tara dukiyar ta hanyar riba ne in ya tuba wannan dukiyar ta zama halal gare shi domin Allah madaukakin sarki ya riga ya ce wa illa ma salafa illa ma qad salaf amma wa man ada fa yantaqim billahu minhu da aka tubar da yayin nan tana nuna cewa yanzu ya fita daga cikin wancan sabon Allah da yake yi kuma Allah cikin sarki ne karba addu'arsa tambaya ta biyu yace shin ya mutum zai zama irin ku a fagen karatu da malanta shin malam kuma da irin littattafan nan da muka fara da su kuka fara in haka ne shin malam dan Allah ya ake yi ku haddace hadisai da tarihai ko wafa mantawa a ba mu shara a matsayin mana ɗaliban ilimi wato wannan magana ta ɗauki hankali na sosai shine ma dalilin karanta takardar gaskiyar magana shine bai kamata ka yi misali da ni ba ka ce wa ya za mu zama irin ku ba ni ban fi ba Balanta na kai kwarai ka iri na. ni wa na cikin ɗaliban ilimi ni ɗan almajiri ne ɗan ƙolo a cikin ɗaliban ilimi za ka ga kamata a ce wai da ni kake ganin cewa wai za ka samu ilimi magwajinka na samun ilimi ba ba amma magana su cewa wai mu ma da irin littattafan da suka fara da su muka fara ta ban san littafin da ka fara da shi ba kai ban san wanne littattafai ka fara ba bala sana an gane irin wanda irin wanda na fara da su da su ka fara ko ba da irin su ba da mun zauna da kai ne ka gaya mun cewa ga irin tafin da kake karantawa in kuma kana nufa a wannan majalisin wannan littafin da nake karantawa kake nufi shi ai ba zai a ce da shi za a fara karatu ba dama ba da shi ake fara karatu ba shi kuma karatu in kana zuwa majalisin karatu kakan ji littafin da ka kai ka ji kuma kana jin littafin da baka kai ma ka ji ba idan mutum yana zuwa wajen malamai karatu za a karanta littafin da ya iso za a ma karanta wanda bai iso ba ko wanda baka iso din ba cikin sai ma za ka yaga wasu karatun in kana zama a wajen da ake yin karatu kafin ka iso su ta iya su musamman in Allah madaukakin sarki ya sa mutum yana da basira sai ga yayi karatun wani yayi nasa na wani wannan zaka kudin dalibi dan wani abokin mu ne saboda kwakwalwa da Allah madaukake masa in an yi musu karatu a aji wai in yara suna tsoron su za su manta karatun su sai ya ajiye musu sai ya je sai gaya masa karatun sai ya ajiye musu ya ajiye na ta ya ajiye na wayancan da ta in ka manta naka kai ba sai ya gaya maka <laughs> naka to kaga ba kowa yake samun irin wannan ba amma dai shine in dai kana zuwa majalisin karatu to dole za ka samu abin da za ka gane ko da za a yi wani abu ka gane ba a cikin ka gane wani amma an kana nufin wannan karatun da muke karanta ku tashin shari'a a to ba da shi na fara karatu ba kuma kai bai kamata a ce da shi za ka fara karatu ba in dai farawa ne yake kuma ya ake haddace hadisai da kaɗan kaɗan eh yau da kullum la'alla in ka duba za ka furfura ta tafiya yawa to ka ga dade wanda yana jin hadisan sun fi naka haka kaɗan, kadan ɗaya biyu uku uku da haka ne lokacin da kake da lokaci isa shekara zama zaman hadda sosai amma lokacin da abuwa suka yi maka yawa ba za ka iya zama hadda ba kuma ko ka zauna ba zai ko ka zauna dan haddar ba za ka zauna ba amma dai a hakan za ka rinka dan haddacewa wasu a wajen research a wajen karantarwa haka wasu za ka rinka ka san hadisan amma ba ka haddace su ba amma yau da kullum kana karantarwa sai da kana kana haddace su kana haddace su ka haddace kamar haddar ba ta zauna sosai ba yau ka faɗe shi a wajen karatu gobe ka faɗa a wajen karatu sai da haddar ta zauna to gaskiya shi karatu a hankali yake zama shi ba ba wai cusawa ake da ƙarfi ba in ka cusa shi da ƙarfi da ƙarfi zai fita ba ga kamar karatun jarabawa da ake ba a makarantu da yake da ƙarfi ake cusawa ai da ƙarfi yake fita kana fita a ajin jarabawa to shi ma ya fita wani ya ji yayi karatunsa na jarabawa ya ba karo kwakwalwarsa da karatun hadda zai zo ya rubuta ya zo kofar aji zai shiga wani ya ce masa ina kwana ya ce kai karka bantar da ni ka ji wannan sai su ba za ta bantar da <laughs> za ta da shi hadda biyu za ka je za ka kare su kurkusacciyar hadda ya kai shi karatu a hankali ne Allah ya ji malam Muhammad Awul Albani Zaria yana wani misali yace shi karatu kaman kwallo ne yace kallon ka turo ta daki a hankali sai ta nemi sai ta zauna yace amma an ka bugo ta da karfi haka za ta koma da karfi ta yi waje to haka ne karatu a hankali a hankali a hankali ake shigarwa Allah ya samu dace shawarwari suna da yawa gaskiya in aka ce shawari za a bayar to majalisar gaba ɗaya da kare akan akan shawari saboda harkar ilimi ta wuce wasa Allah ya dakar da mu la'alla wani lokaci in mun samu dama sai mu ba da باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة wannan babi zai yi magana a kan ambatan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa al'ummarsa da luzumil jama'ati annabi ya umarci al'ummarsa da zulazumci haɗuwa a inuwa ɗaya wa tahlirihi da kuma yadda annabi yake tsawatarwa iyahun ga su al'ummar tasu alfurqa yake tsoratar da su yake tsawatar da su akan rabuwa in ba kuma ta ba babin da muka karanta a baya a malam ya kawo ayoyin alkur'ani ne waɗanda suke umarni da haɗuwa da kuma ayoyin da suke hana rabuwa to ahlus sunna kullum suna tafiya ne akan littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya wasu wanda suke ɗauka su sun yarda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun ɗauka wai in babu aya ne sai a nemi hadisi a'a kafa da da suke tafiya aya da hadisi ba sa rabuwa duk abin da aya ta yi magana a kansa ta ta jawo ta ta faɗa to ana buƙatar kuma in ta san wani hadisin annabi ba ka shi ba ta jawo ba ka cewa tun da akwai aya kenan ta yi a a idan har wanda ya kawo sakon daga Allah madaukakin sarki yana da wani wata magana da yi to karanto dan a iya samun wani ƙarin bayani da yayi akan sakon da ya zo da shi daga wajen Allah madaukakin sarki na Alƙur'ani. to shi yasa malam bayan yayi wancan babin da yake magana da ayoyi sai kuma kullu babi ne magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin asalin littafin sha al-imam al-azuri yana kawo da isnadin sa ne yana kawowa riwaya da isnadinsa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ko zuwa sahabi idan hadisin mawqufi to amma daga cikin abin hanyar da ake bi wajen istishari shine a cire isnadin saboda a rage yawan littafi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد wannan hadisin Umar bin Khattab ne sahaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce man arada buhatal jannati duk wanda yake son zaɓaɓɓen gidan aljanna falyalzamil jama'a to ya lazinci haɗuwar kai fa inna shaytana ma'al wahid domin shaytan yana tare da mutumin da ya zamo shi kadai wa huwa min al-isra'il ab'adu ya fi nisa da mutum biyu shaytan ya fi kusaci da mutum daya ya fi kuma nisa da mutum biyu ya fi kenan nisa gwargwadon yadda mutane suka karu gwargwadon yawaitan mutane gwargwadon ne nisantar shaidan gwargwadon raguwar mutane gwargwadon ne kusantar shaidan buhbuha suka ce ai khiyaruha wa awsaquha zababbiya annabi sallallahu alaihi sallama yana nuna mana a cikin wannan hadisin daga cikin hanyar da zamu gidan mu samu gidan aljannan nan zababbe mu haɗu mu haɗu in muna so mu samu aljanna daga cikin hanyar samun aljanna akwai haɗuwa shi shi haka kenan daga daga cikin hanyar nisantar aljanna akwai ne rabuwa <coughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai babu misali yace domin shaydan yana tare da mutumin da yake shida in ka zamo kai kadai to shaydan bai fa nasara akan ka da zaran kun zama biyu to shaidan zai fara gudu duk abin da ka sani na sharri na mara kyau mutum idan yana so ya yi shi to ya fi so ya zama shi kadai ne ba wanda yake ganin sa haka ne ko ba haka bane haka ne da yawa idan da wani a wuri to za ka ji tsoron yin wani abu shi yasa ko amana za ka bayar ba ka so a ci amanar musamman ta kuɗi to ba da mutum biyu karka ba mutum daya idan mutum ɗaya ne zai yi tunanin shi kaɗai ne ya sani shi kaɗai ya ta hanyar da zai takura ba a gane ba amma idan su biyu ne ta haɗa su to kowa yana jin tsoron in ya takura dan <laughs> uwansa ne zai gane wannan ma yana ganin dan uwan zai gane in ya gane ko mai kuɗin zai sani to shi yasa hidimar amana ba a so a ba mutum ɗaya wannan sai dai amana ce ta sirri kuma sirrin ya zama ba wani sirri ne shi ba da yake komawa zuwa ga wata amana da za a ba wa danka wani ba wannan yana daga cikin sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana tafiyar mutum shi kadai duk da cewa malamai sun ce ba hani ne na haramci ba hani ne na karhanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zama shi kadai ke tafiya a wani hadisin ma mutum biyu yace ar-rakibu shaybanun war-rakibani shaytanani wa thalathatu rakbun manzo Allah yace mai tafiya shi kadai shaydan ne suka ce da ana nufin wai shi shi shaytani bane ana nufin cewa zai kwaikwayi ayyukan shaytan da wuri Sai shi kaɗai ne ba wanda yake tare da shi duk barikancin mutum idan akwai a wurin da mutane suka san shi ne to yana ragewa sabanin dan bariki in ya tafi wurin da ba wanda ya san shi to zai barikancin sa yadda yake so dan ba wanda zai san shi ya ce dan wane ne ko dan wance ne ba wanda zai faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce arrakibu shayban abin da ke nuna ba a so mutum ya tafiya shi kadai saboda zai fi samun damar ƙetare dokokin Allah in shi kadai ne sannan abin da zai galaba a kansa shi kadai da yawa saɓanin idan ba shi kadai ba ne sai ce warraki ba ni shaibana ne haka nan matafiya su biyu su ma shaidanu guda biyu su ma suka ce saboda su biyu sun fi saurin haɗin baki ka san mutanen da suke su biyu ne haɗin baki ya fi sauri akan mutum uku da wahala a haɗu uku a haɗe baki amma ana haɗuwa biyu a haɗe baki ko mata ne in Allah madaukakin sarki maka guda biyu za su yi haɗe maka baki da wuri amma an suka kai uku haɗin bakin yana wahala dan ƙarshe biyu ne su haɗe baki su bar ɗaya ɗayar kuma za ta tona asirin ta gani kuma in kana so ka hikima ma in suka haɗe baki biyu suka haɗe baki ɗayar kai kuma sai ka haɗe da ita eh gaga shi kenan an ce wani aka yi matansa guda biyu suka haɗe baki suka watsar da ɗayar ina su tana kuka wallahi sun haɗa baki ko su kaɗai suke yi ko magana ba sa yi da ni ko hira ya ce a wani abin sauƙi ne ni mu haɗe da ke kana ganin wani haɗuwar za ta dore <laughs> ba za ta dore ba da haka yanzu haɗu suna hira sai ce kuma zo mu namu a shi kenan dole haduwa ta wargaje to annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fa da shaytana ma alwahi da haka karka wale kanka kai kadai kai kadai abinka idan harkar neman ilimi kake yi kar ka zama kai kadai kake kayanka a ka samu abokin da kimiyya dan wani abin da ka manta wani bai tuna maka wani abin da ka gane za ka gaya wa ɗan uwanka shi ma abin da ya gane baka gane ba zai gaya maka an fahimta ko عن الحارث الأشعري عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر ويعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن وذكر الحديث بطوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع hadisin al-haris al-ash'ari Allah ya kara masa yadda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi sallama. al-haris ibn al ake cewa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi sallama ne duk da cewa su ba sa kadan ne shi yasa ma wasu cikin malamai suka ce ba shi da hadisi ko ɗaya shi wannan haka wasu cikin malamai suka ce kamar da al-imam Mizzi ya faɗa cikin Tadibul Kamal yace ba shi da wani hadisi kwata kwata sai wannan al-harith ibn al-harith al-ash'ari wasu kuma sun ce hadisin sa biyu ne saboda al-kunyar sa Abu Malik akwai Abu Malik al-ash'ari shi sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi shahara akan wannan al-Imam Muslim ya fitar da hadisin al-tuhur shatarul iman a cikin littafinsa to hadisin yake daga Abu Malik ne al-ash'ari to wasu malamai sai suka ce al ibn al ne al-ash'ari shine abu malik al-ash'ari din ba abu malik al-ash'ari wanda ya shahara da alkunya bane a wannan al-harith din tunda shi ma alkunyar sa abu malik suka ce hadisin sa ne saboda isnadin ma nafcin wannan isnadin da ya rawaito wannan hadisin da haka wasu suka ce a akwai wancan hadisin wasu kuma suka ce a wancan abu malik wanda ya shahara da alkunyar shine ne wancan hadisin da haka hadisin alhari shi kadai wannan mai hadisin su shi kadai abin da ke nuna maka bai dadewa da zama da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah yace inna Allah ta'ala amara Yahya ibn Zakariya Allah madaukakin sarki ya umarci Yahya dan Zakariya annabin Allah da khamsi kalimatin ya umarce shi da wasu kalmomi guda biyar ya amalu bihinna ya yi aiki da su wa ya amuru bani isra'ila kuma ya umarci banu isra'ila ma ya amalu da bihinna su aiki da su tunda annabi ya haya yana daga cikin annabawan banu isra'ila kamar yadda annabi musa yake kamar yadda annabi isa alaihi salam yake kamar yadda annabi dawud yake kamar yadda annabi sulaiman yake kasan banu isra'ila sun tara annabawa da yawa mafi yawan annabawan Allah duk daga banu Isra'ila ne to Allah ya umarci ya ɗan Zakariya ya isar da waɗannan kalmomi shi ya yi aiki da su sannan ya ce wa banu Isra'ila ba su aiki da su wa zakara al-haditha bi tulihi da iktisari sai ya ce ya ambaci hadisin da tsawonsa, saboda hadisi ne mai tsayi idan hadisi yana da tsayi yana daga cikin iktisarin da ake takaicewa sai a yanko wurin da ake so a kafa hujja da shi sai a bar sauran saboda tsayin hadisin shi yasa sai ta taƙaita shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi hadisin manzon Allah yace a yana ba da labarin cewa Yahya ibn Zakariya yana gaya wa banu Isra'ila wa ana amurukum bi khamsin kuma ina umartan ku da abubuwa biyar amarani Allah ta'ala bihinna Allah ya umarce ni da su ne ma shi yasa nake umartan ku ai ya umarce ni ya ce umarce ku Al jama'a. Allah ya umarce ni da in gaya muku ku zama masu haduwa ba masu rabuwa ba kada a samu su rinka tawaye su balle wancan su ware kansu wancan su ware kansu sai ba sa karkashin shugabanci guda daya Wasan wa ba'a kuma ku zama masu jin maganar shugabanninku wa ba'ata kuma masu musu biyayya wal sannan ya umarce ni da in gaya muku hijira ku yi hijira daga wurin kafirci zuwa wurin musulunci idan kuna wurin da kafirci yayi katutu aka hana ku bautar Allah to ku tashi ku koma inda musulunci ya samu tsayuwa inda za ku yi addinin musulunci wal jihad fi sabilillah kuma ya umarce da jihadi dan ɗaukar kalmar Allah ruban farakal jama'a ta shibran duk wanda ya rabu da taron tawagar jama'a da suke karkashin shugabanci daya shibran ko da taƙi ɗaya ne shafi ta shibru taƙi tsakanin babbar yatsa da doguwar yatsa an ka bude su shafi ta shibru a larabci ba wuce kan ce taƙi wasu sukan ce daga babbar yatsa ne zuwa ta kusa da yar ƙurya in ka buɗe su kuma kusan duk abin ɗaya ne daga nan babbar yatsa zuwa wannan doguwar in ka buɗe kusan ɗaya ne da wannan babbar yatsar da kuma wannan ta ƙuryar ita ma in ka buɗe su to shi ake cewa shibru to duk wanda ya rabu da jama'a gwargwadon ko da ta ɗaya ne wato da a kankanta maka duk wani abin da za ka yi na rabuwa da al'umma yana da girma a musulunci faƙar khala'a rifqatal islam min ra'sihi to ya cire igiyar musulunci daga kansa duk wanda ya rabu da al'umma ko da ta ƙiɗe al'umma tana haɗe ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya sai kawai shi kuma ya tawaye da waɗannan hadisan duk suna magana akan wato mutu al'umma zama ne suna wani shugabanci da suke bi alwalatul uzma a ce al'umma suna tare a ƙarƙashin wani shugaba da yake jagorantar su Kare waɗan wani sai da tsalle su tashe su mutane su zama yan tawaye abin da zai kai zuwa ga zubar da jini domin shugabanci wani abu ne wanda shi duk wanda Allah madaukakin ya dora shi a kai to in kana so ranka ya ɓaci ka taba masa wannan shugabancin nasa sai ga addinin musulunci ko kaɗan bai ba da dama ya ta tawaye shugaba ba bai yadda ba duk yadda shugaba ya kai da lalacewa addinin musulunci ya ba da ƙarfi akan haƙuri da juriya da biyayya wa shugabanci ko ya yake asa duk inda shugabanci ya lalace ya fi babu shi ba duk inda shugabanci ya lalace ya fi babu shi yanzu wani saboda irin fitina da ake samu a cikin wannan kasar na rashin zaman lafiya kashin tashina sace mutane da biyan kuɗin fansa da sauransu sai na jone na cewa shi da an zana ba gwamnati da yafi wai da an zana ba gwamnati da yafi saboda wai jami'an tsaron da alkalan da waye duk hanci ne da rashawa to ai in kana ganin yanzu ana ana ana ana barna ne idan aka ce babu shugabanci to sai ka ga cewa ashe da ba barna ake ba yanzu ne ake barna don ga duk mabarnaci duk barnar sai na tunawa cewa akwai jami'an tsaro ko da in ya bada kudi dai dai kwaci kansa in ya bada cin hanci da rashawa dai kwaci kansa amma dai yana tunanin cewa in ya shiga hannu ai ba zai ba zai iya kwace kansa ba sai ya bada cin hanci da rashawa ko to in babu gwamnati ba ruwansa da wannan tsaro abin da suka dama suke yanzu waɗannan yan kidnappers ai saboda su sun yi tawaye wa gwamnati ne ba ruwan su shi yasa suke cin karan shi ba babbaka ba ga abin da suke yi ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya yi tawaye wa jama'a ya ware kansa ya fita daga cikin al'umma ko da ta ƙiɗe ne faƙar khala'a rifqatal islam bi ra'si ar-riqatu asali ana faɗawa igiya ne da ake ɗaura wa dabba a wuyan za a jata ita ake cewa ribka in kana so ka ja dabba sai ka ɗaura mata igiya a wuya in ka ga mutum ya ɗaura a kafa to bai iya jan dabba ba ne amma wanda ya san yadda ake jan dabba kuma ta bika, to ka sa mata a wuya ko ko kuwa za ku yi to za ka fi nasara a kanta akan a ce a kafa ka ɗaura mata to kasancewa yadda dabba an daura mata igiya a wuya akan ja ta inda ake so a ja to sai ake kamanta mutumin da yadda zai bi musulunci kamar akuya ce da aka daura mata igiya tana bin mai janta wanda yake bin musulunci kenan to duk wanda ya wayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kamar ya cire wannan igiyar ne da aka daura masa a wuya yake bi illa an yuraji'a sai dai idan ya koma wannan yana daga cikin alfaz lafuza da suke zuwa cikin hadisin annabi alaihi salatu wasalam waɗanda suke na tsoratarwa <coughs> amma ba sa nufin cewa mutumin da ya tawayin ya zama kafir dan wani ya an ce to kamar ya cire igiyar musulunci to ya fita abu ya ya yi ridda kenan ko ba haka ake nufi ba a musulunci ba a ce wanda ya tawaye kafir abin da ke nuna maka kenan ba kafirci ake nufi ba in kuma an ce maka kafirci a wani wuri ka gani to ba kafirci babban ake nufi ba domin kafirci kala biyu ne akwai al alkufrul akbar akwai kuma al asghar wanda Abdullahi dan Abbas yake ce masa duk kufrin duna kufri kafirci ne wanda bai kai wata babban kafircin ba duk abinda shari'ar musulunci ta ce masa kafirci ana ce masa kafirci amma idan ba a fitowa daga musulunci sai a ce wannan kafirci ne karami kufrun duna kufr al-kufr al-asghar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ifnani fi ummati bihuma kufrun abubuwa guda biyu a cikin al'umma ta kafirci abba'anu fil ansab wan niyahatu ala al-mayyit abba'anu fil ansab su kan dangantakar mutane annabi ya kira su kafirci wan niyahatu ala al-mayyit da kururuwar kukan mutuwa shi ma manzo Allah ya kira shi kafirci amma wajen malaman musulunci mutum ba zai wannan kuma a ce da shi kafiri ba to da haka waɗannan suna nuna wato barazana ne wa mutum ya ɗauki wasu ɗabi'u wanda ba na musulunci ba yana yi ya fita daga cikin dokokin addinin musulunci duk wanda ya tawaye ko da ta ɗaya ne to ya shiga hanyar da ba ta musulunci ba mutum yakan iya shiga hanyar da ba ta musulunci ba amma kuma yana na a matsayinsa na musulunci saboda shi musulunci a yi maratib wannan hadisin shi ma yana nuna mana hadarin waye wa jama'a bayan ana tare an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man faraqa al-jama'ata wa khalafa at-ta'a mata mitatan jahiliyya wa man i'tarada ummati birraha wa fajiraha لا يحتشم من مؤمنها ولا يفيل بأهدها فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمي راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو لعصبة الله ووالى لعصبة مات ميتة جاهلية حديث أبو هريرة الله السيدة masa من yace الله صلى الله عليه وسلم yace من فارق الجماعة duk wanda ya rabu da al'umma wa ɓa'a ba'a ya saba wa biyayya wa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ɗora musu shugabanci mata nisatan jahiliya ya mutu irin mutuwar siffar mutuwar jahiliya a nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana hana mu rabuwa da al'umma da sabawa waɗanda Allah ya ba su shugabanci irin waɗannan hadisan suna nan da yawa kuma za mu karanta su da yawa cikin mutane ba sa son jin irin waɗannan hadisan saboda zafi da ƙuna da suke gani na zalunci shugabanni mutane sun fi so a gaya musu hadisan tawaye haka da gaba ne haka ne wanda yake faɗan aita waye shi ake ganin shi ne jarumi jarumi ko na hakika wallahi ne wanda ya tsaya akan littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi ko mutane ba haka suke so ba duk lokacin da aka sanya an hanabi ta ce duwan da zai biyo ta nan ya bi ta cikin nabar da kulos kada ya bi wannan babbar hanyar saboda wata maslaha ta al'umma wata maslaha kawai ko wani bincike da ake yi a wajen malaman musulunci haramun ne ka bi wannan hanyar dan abin da yake a yin ba saban Allah bane bi ta san ba Allah bane amma inda hanyar bin sabon Allah ne yake abi to haramun ne abi kana so ka yi wata hanya guda ɗaya hanya kake so ka yi guda ɗaya rantsar tsaye a nan garin sai ka ce ake sai ka so ake sai an jira in kowa ka so ayi kana ga zuwa su suna hanyar nan a ce kowa sai ya yarda a nan za a yi hanya da Allah kana ganin zai yi sai ta waye kenan mata ta jahila in ya mutu a haka ko aka kashe shi to yi mutuwar jahiliya ne mutuwar jahiliya Ya yi mutuwa irin yadda jahiliya suke mutuwa ba tare da shugabanci ba ba gargashin shugaba ba aka wasu malamai suka fassara saboda kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa jahiliya ba shugaba kawai kura ta ci kura ne duk wanda ya fi karfin ka ya danne ka ya kwace maka kabilar da ta wata kabila kawai ta fi karfin ta shikenan ta mata kwace wasu malamai suka ce mata mitatan jahiliya ya mutu irin mutuwar jahiliya da lokacin babu shari'a ba dokoki na bin Allah da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa man i'taraba ummati duk wanda ya kalubalanci al'ummata wato ya yaki al'ummata barraha wa fajraha na kirkinta da na banzanta cikin al'ummar a riwayar ta zama cikin imam muslim wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajraha duk wanda ya tawaye wa al'ummata yana duka ko saran mutumin kirki da mutumin banza la ya ta shan min Ba baya jin nauyin mai imani a cikin al'ummar wala yafilu bi ahdiha kuma baya cika alkawarin wanda al'ummar ta yi masa alkawari wato wanda shi ba musulmi ba ne amma al'ummar ta yi wani alkawarin zamantakewa da shi da zama lafiya bai kyale mumini ba bai kyale kafirin da aka yi amana da shi ba wa man kutila ta hata rayatin duk wanda aka kashe shi na falaisa min ummati annabi sallallahu alaihi wasallam ke to wannan baya cikin al'ummata falaisa min ummati baya cikin al'ummata shi ma wannan yana nuna cewa girman laifin ne saboda yayi ayyukan da ba al'umma ba aikin da aka ummaci al'ummata ta yi bane ya dauko wasu halaye wasu ɗabi'u wanda ba na al'ummata da aka umarce su ba wanda ke nuna shi ma babban laifi yayi amma dai bai fita daga musulunci ba kamar yadda muka faɗa a baya wa man qutila ta rayatin ilmiya duk wanda aka kashe shi a riwayar muslim wa man qatala tahta rayatin ilmiya duk wanda yaki ko wanda aka kashe tahta rayatin ilmiyatin a ƙarƙashin wata tuta mai shubha al-ilmi al-shay'u al-ilmi ne abin da yake al-mushtabe lam bin wajuhu abin da fuskar sa bata fito fili ba wato duk yakin da za a yi ya zama da cewa yaki ne da fito fili tsakanin ƙarya da gaskiya amma duk yakin da ya zama akwai rudani a cikin ka shiga karka yadda ka shiga yakin kabila da kabila ba dan Allah ba dan addini ba yakin gari da gari ba dan addini ba duk irin wannan kar ka shiga saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce in aka kashe ka a cikin irin wannan yadda babu lil asabiyyati mutum yana fushi ne saboda asabiyya ta asubanci kabilanci wa yuqatilu lil asabiyya yana yaki ne saboda kabilanci wa yad'u udi asabatillah yana kira zuwa ga dangantakarsa wa wala li asabati yana nuna soyayyarsa ne saboda dangantakarsa kadai mata mitatan jahiliya manzo Allah ya ce shi ma wannan ya mutu mutuwa irin siffar mutuwar jahiliya Idan kana karanta irin waɗannan hadisan <coughs> za ka gane halakar masu da'awar hausan nan ta wannan zamani masu da'awar ƙabilancin hausa da asubancin hausawa da gangamin hausawa za ka gane cewa suna kiran mutane zuwa ga halaka ne domin addinin musulunci bai ce a kira mutane zuwa ga komai ba sun zuwa ga bai al-islam musulunci kawai ba ruwa na da kabilanci gangin mu ne suwa ne jinin mu ne suwa ne yaran mu ne suwa ne garin mu ne a abul islamu la abul islamu idan ta karu da aw tamim in larabawa su suna suna suna kabilancin su ba mu banu kaifin ne mu banu tamimin ne yace ni kawai ban san komai sai musulunci ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum kana cewa wasu tsirarun mutane ne suke yin abu za ka samu mutum yana da account kamar biyar shi kadai zai zo ya posting akan maganar kabilancin Hausa kuma sai zo da wannan account din nasa wanda shi nasa ne creative zuwa ga zagin mutanen kirki da aka sani a kasar nan sun yi abin kirki sun jaddada musulunci irin su Usman dan Fodio an kai zuwa ga zagin su da aibata su kawai sun yi yaƙi ne suka sa Fulani suka rushe Hausawa wai sun rushe sarakunan Hausa ne suka kafa sarakunan musulunci sarakunan Fulani yanzu mutum boci dai ka gaya masa haka ya kuma boci fulatani ne kaga mutum bai ai ka fara wannan ka disqualify din kanka in har haka ya faru kawai ka iya cewa bai wuce waɗanda suka bi ɗan biyan fulani ne suka fi yawa ko ba abin mamaki bane wannan aiki ba abin mamaki bane ko abin kirki ne ka bai da shi ai mutanen kabila ku sura ثم خط خطوطا عن يمينه الخط ويساره ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم وقال بأصبعه على الأرض خطة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala aidu ma'ana wa fa'ala akan ce alqawlu bi ma'ana alfi'l yayi da yadarsa akan kasa ya zana wani zane qala wannan zanen guda ɗaya da manzon Allah yi, sai ce wannan ita ce hanyar Allah tun kanan zane duka manzo Allah zana a ƙasa ne faƙala ce hadihi subulun waɗannan hanyoyin da ya ko na hagun da dama sai ce waɗannan kuma hanyoyi ne waccan ba ita ce hanyar Allah ba hanyar Allah guda nawa ce kenan guda ɗaya sai ce hadihi subulun waɗannan kuma hanyoyi ne hanyoyin bata kuma nawa ne da yawa ala kulli sabilin min ha shaytanu a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akan kowace hanya daga cikin waɗannan hanyoyin wannan hanyoyin masu yawa akan ita ce hanya mai kakkiya hanya ta mai kakkiya fattabi'uhu annabi yake ku bi ta wala tattabi'u sana karan da manzon Allah ya zana na bata fatafarraqa bikum an sabilihi sai ta raba ku da hanyar Allah zalikum wasaqu bihi wannan shine abin da nake muku wasici da shi la'allakum tattaquna ko kwatsar dokokin Allah <clears throat> Abdullahi dan Mas'udin yana karanta wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama ba hadu in ana so hadu shine ko a rike gaskiya shine shi al-khudub allati an yamini wa yasari ليك فت... ولا تتبع السبل السبل ابن شنا القطوب التي عن يمينه ويساره ثم زاننا والدائي على س... على على راس الصراط كتاب الله والدائي من فوق الصراط وائد الله في قلب كل مسلم حديث النواس ابن سمعان صحاب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ضرب الله مثلا الله مدوك يا بقى مثالي صراط مستقيما يا بقى مثالي da hanya madaidaiciya ga nan hanya guda ɗaya ɗoɗar wanda za ta kai mutum zuwa ga Allah wa ala jambatai siratu surani a gefen hanyar dan guda ɗaya ta Allah kuma akwai katanga guda biyu ko ka ce garu a yaren mutanen bauchi wato akwai garu guda biyu hanya ce ga tanin ɗaukar guda ɗaya amma a gefen hanyar akwai katanga nan ma akwai katanga hagun da dama kuma bainahuma mu fattaha. a tsakanin waɗannan a wannan katangun akwai abwab mufattahatan akwai ƙofofi wanda za ka iya shiga nan akwai ƙofofi, nan ma akwai ƙofofi, a cikin kowace katanga akwai ƙofofi. wa alal bi suturun murka a ƙofofin kuma an sa wasu labule da aka sake su akwai wani labule burka an take shi akan kowace kofa wa ala babu sirat ba'i akan hanyar can farkonta akwai wani mai kira yana kira ya kulu na cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane urkhulu siraba jami'an ku shiga hanyar nan gaba ɗayan ku wala ta tafarraqu kar ku raraba ku haɗu duk ku wannan hanyar dodar in yada'u min fawqi sirabi da ko wani mai kiran yana kira focus therapy shi kuma yana kan hanya <coughs> wancan yana can farkon hanya yana kira ku taho ku bi wannan hanyar kar ku kauce ku bi kar ku raba. wannan kuma yana kan hanyar yana kira shi ma fa idza arada insanun fatha shay'in idan wani ya so ya bude wani abu min tilkal abwab daga waɗannan kofofi da suke hagun da dama qala lahu shi wannan mai kira na sai ya ce wai haka yace kai ton la taftahu kada ka bude shi fa innaka in taftahu in har ka bude shi talijhu to zaka shiga haka manzo Allah buga wannan misali da hanya nan daudar guda daya da katanga nan ta dama da katanga nan ta hagu a jikin waɗannan katangu akwai ƙofofi kana tafiya kana samun ƙofa kowace ƙofa an sa mata labule a can farko ta farkon hanyar akwai wani mutum yana kiran mutane yana ce ya ku mutane ku biyo wannan hanyar kar ku kauce kar ku kauce ku biyo ku biyo ku taho da kuma wani akan hanyar shi kuma ba a farkon hanyar ki ba yana tsaye akan hanyar ne yana ce muku kada ko ɗaya daga cikin ku ya kauce idan wani yana so ya buɗe labule ɗaya ya shiga wata ƙofa sai ce masa kar ka yadda ka buɗe in ka buɗe za ka shiga sai annabi ya ce ku al-islam misalin nan shine wannan sirat hanya ita ce musulunci wasuturu hududullahi labule kuma da aka sa akan kofofin nan sune iyakokin Allah kar ku bude su kar ku tsallaka iyakar Allah wal abwabu maharibullahi kofofin nan kuma sune abubuwan da Allah ya haramta in dai kun ɗaga labule to za ku saba wa Allah kar ku ɗaga labulen da ku tsaya akan iyakar da Allah madaukake ce kar ku tsallaka wadda'i ala sirat ala rasu wanda kuma yake kira akan farkon hanyar nan kitabullah shine da littafin Allah kullun yana kiran mutane ku zo ku bi hanyar Allah ku bi hanyar Allah ku bi hanyar Allah wadda'i min fuki sirat wanda yake kira kuma akan hanya yana cewa mutane kar ku bude kofar nan za ku shiga in kun bude wa'idullah shine mai wa'azin Allah fi kalbi kulli muslimin a zuciyar kowane musulmi Allah madaukakin sarki yana wani haske a zuciyar musulmi in zai yi abin da Allah baya so sai wannan hasken da ke zuciyar sai rikace kar yi Allah baya so kai yana cewa kar yi. alqur'ani yana kiran kowa ku taho kan hanya in za ku kauce zuciyar mumini tana ce masa kada kai Allah baya so kada kai Allah baya so kenan akwai mai kira na bayyane da kuma ke kira na ɓoye wanne ne mai kira na bayyane alkurani kullum yana kiran mutane su bi hanyar Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili yana kira alqur'ani kullum shi yasa a cikin a wannan hadisin a ruwan al-Imam Tirmidhi a ƙarshe sai yace wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah yana kira zuwa ga gidan aminci shine aljanna Allah ka sa mu wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim yana kuma shiryar wanda ya ga dama zuwa tafarki wanda yake madaidaici Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh